Ƙwararru a Najeriya na kallon salon mulkin shugaba Muhammadu Buhari a ƙarƙashin tsarin demokradiyya ta mahanga daban-daban, yayin da wasu ke ganin komai na tafiya bisa hanya, wasu ko na ci gaba da yin ƙorafi. Alhaji Shu'aibu Mungadi wani ƙwararren ɗan jarida ne. Duk wani ɗan Najeriya ko ɗan APC ne ya san cewa an shiga rudani a Najeriya. Wannan rashin lafiya na shugaban Buhari ya jawo rudani ainun domin cikinsa na sa ido da ganshi na shugaban ƙasa ya samu na kasu. Sai waɗansu mutane suka yi amfani da wannan dama domin su karkata daga manufofin ita kanta gwamnatin da ta kafa ko da yake ma wato masu tsokaci ma da fashin baki suna cewa ita gwamnatin Buhari ma aiko da ta hau ba ta da wasu manufofi ƙasa wato ana tafiya ne da ka an yi rashin sa'a waɗansu mutane da shi shugaba Buhari ya amince ma sun yi kane kane cikin sha'anin gwamnati kuma su ba su rika wato mukamai na gwamnati ba balle a jama'a su ga cewa eh to don suna da mukamai ne suke abin da suke yi ta bayan fage ake gudanar da gwamnatin Najeriya su babacir da su ambasada oke kaɗan kenan kawai daga cikin misalai ga shugaban ƙasa ma yana nan ba baya nan ba amma ka ji irin matsalolin da suke barkowa daga ma'aikatan man fetur ta ƙasa shugaba Buhari irin halayensa na in ya yarda da mutane duk yadda aka yi suka duk yadda aka koka a kansu baya kawar da su domin da ya kawar da waɗannan mutane da ake kuka da yanzu ba haka ba. Barista Solomon Dalon da ke zama ministan matasa da wasanni a Najeriya. Wanda aka ba shi gashin masarar makaho dai ba zai rabu da waka ba. Sai a saurare mu a ga wane mataki za a ɗauka a kan wannan abin da yake faruwa. Barista kana kusa da shugaba Muhammadu Buhari. Wasu na zargin cewar shugaba Muhammadu Buhari yana da rauni wurin ɗaukan mataki mai zafi a kan na kusa da shi ko da kusan yi ba daidai ba. Abin da ya sa mutane sukan gani kamar cewa baya iya ɗauka matakai ba. Buhari wanda ya yi mulki a zamanin kwanakin ba yana da kurciya ba shine buharin yau ba buharin yau da tijo ne da tijo kuma yakan auna abu kafin ya yi dole a yi mishi uzuri akan wannan sakataren gwamnati na da ba yana cikin da suke kusa da shi shugaban kasa akwai dangin shugaban kasa wanda aka yana zargin shi da shiga sa hannu a cikin manja shugaban kasa yanzu haka ya hana shi sa sanar da batun sakataren gwamnati ai da farko kamar ma fadin gwamnatin ta dan wanke shi sai da kasashen turai suka dan masa lamba dangane da batun yaki da cin nan sannan ake gani aka dauki mataki a kansa a'a idan abu ya faru dole a ɗau matakai bisa ga doka ba a bin ra'ayin mutane kamar yadda ake bayana a cikin jarida domin ka biya abin da ake rubuta a jarida da sauran kafofin watsa labaru za ka gama an gama hukunci tun ba a ji magana ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.